والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لاربا درين بير غوتا القادة هجرة دبودة درين حدود أربعين دبكوين ونديداتي دادرين إشرين دبيو ga watan april na isan miladiya 2026 Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na karatun sharhin matsir da kuma albalagatul wabila. a karatunmu na sharhin matsir za mu tashi daga baitin na shida. بسم الله الرحمن الرحيم آه يقول صاحب الخلاصة وأخر المفعول إن لبس هزر أو أضمر الفائل غير منحصر وأخر المفعول إن لبس هزر أو أضمر الفاعل غير منحصر mai kulasa inna malik ya ce wa akhirin maf'ula a babi na fi'ili da fa'ili da maf'uli to maf'ulin shi ya kamata ya zo ƙarshe shi ya kamata tafiri ya hau kansa a ce abin nan ضرب أمر زيدا ضرب أمر زيدا ضرب أمر زيدا زيدا وأخر المفعول إن لبس هدر يا كيما ينهو ما يمغانا دلارتشي وأخر المفعول ka jinkirtar da maskuli in lafsun hudur idan ya zamanto babu wata rikitarwa da za a yi wa mai sauraro idan ya zamanto babu wata rikitarwa da za a yi wa mai sauraro ko kuma idan an ji tsoron rikitar da mai sauraro duka ɗaya ne illatul hujjar ai in khifa iltibasu adihima alal akhar idan ya zamanto idan an ji tsoron mai sauraro zai risa a cikin fa'ili da maf'uli kamuwa ne ne fa'ilin kowanne ne maf'ulin irin su baraba musa isa baraba musa isa idan kana nufin isan shine maf'ulun bihi allazi waqa'a alayhi to dole ne isa ya zo daga ƙarshe ka ce baraba musa isa amma idan babu tsoron za a rikitar da mutane irin su ضرب زيد أمرا كان أيتيوا ضرب أمرا زيد كاغانا ka ƙaddamar da به على الفاعل mun gane saboda babu mai sauraro ba zai rikice ba domin ya san fa'ile marfu'i ne sa'annan ya san maf'ulin bihi mansubi ne saboda haka don ka ce baraba amran zaidun ba zai samu matsala ba don ka gabatar da maf'uli ya san abin nan amran tun da faduwa ta same shi wato mansubi ne ya zama shine maf'ulin bihi kasancewa an ambace shi da farko ba zai rikitar ba Shi ne ma'anar sadarin wannan baiti wa akhiril mas'ula illa sunhu zir sannan har yanzu wa akhirin mas'ulaka a jinkirtar da makulin har yanzu wato in ubmirar fa'ilu ghaira munhasir idan aka yi izmarin fa'ili ba kuma a matsayin munhasiri ba in kace ce ma baraba ma baraba abin nan zaidun illa وما ضرب زيدا الا امر تو يلزو اني ني اكاي حسري ا تيكنسا آه. ما ضرب كما ضرب زيدا الا امر واني ني اكاي حسري ا اي حسري اكن مفعول في ايكن ندوكن امره ba wanda ya yi shi duk duniyan nan sai wa sai sai amur an fahimta ma bara ba zaidun ma bara ba zaidan illa Amurin saboda haka Amurin nan ana kiransa hafi domin hutira ilu durbi fihi shekadin sun gane to bari mu ji abin da imin rushe abin nan ibn aqil zai ce ibn aqil ya yajibu mutaddimul fa'il gabatar da fa'ili yana zama wajibi alal maf'uli akan maf'uli idza khifa iltibasu ma bil akhar idan aka ji tsoron cakudan ɗayan su da ɗayan wato akan mai sauraro ya kasa fahimtar wanne ne fa'ili wanne ne maf'uli a wannan lokaci dole ne kai magana ka jinkirtar da maf'uli domin asalin dama maf'uli shine yazo da ƙarshe kama iza khafiya al ma wato tsoron iltibasi kuma yana kasancewa dai kamar idan ya zamanto li'irabin su baya bayyana bara baraba Musa Isa ga duka kaddarawa kawai za a yi baraba Musa ya Isa idan Musa wanda nan dole ya zama Musa shi ne fa'ili kaga sai dai ka kaddara masa ne, ka kaddara masa Ruhu'a. yawwa amma shi dole ne ƙarshen sai so, majzum Musa kullum a daure haka Isa ma yawwa sannan walam tujar na san tu bayyana faila min al-mas'ul yawwa nan za ka samu mushkila amma inda za a samu ƙarina ma ba wani damuwa idan akwai ƙarina kamar ka ce akala alkin masara musa alkin masara fiya fiya da la'akasar ya san fiya ko jirgin duniya ta ganka ce akalar abin nan kin masara musa babu shakka da irabin ba zai bayyana kasiyar irab amma kuma akwai na ai an san ki masara kam kullun cin sa ake saboda ka zai zama mafulun bihi babu saboda haka nan babu iltibasi ko da ka jinkirar da mafuli ba zai cutar ba domin mai sauraro zai fahimci eh, abin nan ko yawwa aha shine walam tujar qarinatun tubayyinu al-fa'ila min al-maf'ul wa dhalika wannan kuma yana zuwa misali a ce baraba Musa Isa a wannan lokaci fa yajibu qawlu Musa fa'ilan a wannan lokaci dole idan dole da kai wannan magana mai sauraron kai fahimci Musa shine fa'ili domin in ba haka ba ba zai za ka rikitar da shi kuma asali mai magana ba magana domin mai sauraro da rikici yawo shi ne fa yajibu kaunin musa fa'ilan wa isa mas'ulan ai mas'ulan bi kun gane wa hadha mazhabu al-jumhur wannan shine masabar jumhur ba dukkan masu nawo ba amma wa ajaza ba'dhum amma sashin maluman nawo sashin sun halattar da taqdimal mas'uli fi hadha wa nawihi cikin baraba Musa isan ma sun halatta saboda haka kai mai sararo ka rikice wannan ba damuwar su bane ya rige naka in ka rikice sai ka ƙara ƙarin bayani ka je to ka Allah ya bi da wane ne mas'uli wa ba ne da fa'iki ba ba haka kai da za ka yi magana zan magana ai dan ƙartashi ake yi dan da na wuta yi ka yi magana yanzu kafin ƙila wata ɗaya magana ta je ta je america to mutane america ta za su tambaye ka musamman mukaddara babu talhul babu wani abu kuma gwada na gwada wani wake da zai bata lokaci dole sai ya tambaye kai abun baya ba za ka iya miliyoyi ne za su nemi ƙarin bayani wurin da kowa sai yana nemi ƙarin bayani ba zai yi saboda haka tun tashin farko bai kamata a yi wannan kure ba in aka bi ƙa'idar jumhuri ina ga duk an huta da wannan وأجاز بعضهم تقديم المفعول بهذا ونابه قال فقد شيء لأن العرب لها غرض لها غرض في الالتباس كما هو كما لها غرض في التبيين فقد شيء عبا وندامه إما ركتت متانين ما ولوك تيلا رباوا مغانا تنسكني sukan yi nufin kawai da gangan a rikitar da mutane. Saboda haka don su rikitar da mutane ana wata matsala ce, duk wanda haka ba za mu ce yayi haram ba a nawo amma yadda suke da manufa har yanzu suke da abin nan manufa har yanzu cikin bayyanar da komai da ke dai cikin boye abun ba ya zamanto ba kowa zai gane ba a shi ma wannan wani lokaci yana ya zamanto a manufar wani gani kun yi da ganin nan nasu ya yi su dole a hankalce ba za a karɓi wannan ba to fa idza wujida qarinatun ko wujidat qarinatun idan aka samu qarina tubayyinu al-fa'ila min al-maf'ul wa za ta fayyace fa'ili kan kuma ta fayyace maf'uli jaza taqdimu al-maf'ul wa ta'khiruhu a wannan lokaci gabatar da maf'uli akan fa'ili yana halatta haka kuma jinkirtar da maf'uli akan fa'ili duka yana halatta fataqulu masalan kana iya cewa akala musa kin masara musa ya ci fiya kaga musa fa'ile ne kin masara maf'ulun bi. ko kuma ka ce akalal kin masara masara musa duka yayi domin kin masara ai ba zai musa ba musa ne mai cin kin masara saboda haka wannan karina ta isa wa hadha na qawlihi wannan shi ne ma'anar faɗan inu malik da ya ce, wa akhiril mas'ula illabsun hudr illabsun hudr ai in khifa labsun yawo ai in khifa wuqu'ul labsi alal mustami an gane yawa to wa mana qaulihi ma'anar faɗan ibnu malik da yace wata abin nan ajuzin baiti da yace A udmiral fa'ilu hmm, ghayra munhasirin ay hala kauni ghayra munhasirin ko kuma aka yi ismarin fa'ili a lokacin da shi ba ba munhasir bane nan ma annahu yajibu aidan taqdimul fa'il wannan lokaci dole ne a gabatar da fa'ili wa tafirul maf'ul sannan a jinkirtar da maf'uli Iza kana fa’ili, idan shi fa'ilin ya zamanto bamiran ghayra mahsurin bamiri wanda yake ba mahsuri bamiri wanda yake ba mahsuri irin su barabtu zaidan irinsu barabtu zaidan barabtu na bugi zaidan to wannan magana ba ta nuna cewa ne kaɗai na bugi zaidan idan na ce muku na ga abubakar a kasuwa wannan yana nufin wasu miliyoyi ba su ga abubakar a kasuwa ba saboda haka fa'ili ana daga ilu hasila an fahimta an gane ku idan na ce na ga ya haya a shugaban kungiyar makanikai na taraba ya nuna ne kaɗai ne na ganci oh ga makwabcinsa ga bulyamin ga wane ne ga wane ne ba ƙirgi saboda haka ni a matsayina na fa'ili tu inda ni ne fa'ili saboda haka wannan aiki na gani gairu hasirin. khafiyya bal wani na ma na iya samu an gane ku yawowa wa in kana bamiran mahsuran amma idan fa'ili ya zamanto bamiri ne mahsuri wanda aka yi hasarin aiki a cikin su shi kadai to nan wajaba asiru to dole ne a jinkirtar da maf'uli a wannan lokaci kun ga ai baratu zaidan zaidan ai ga menene shi maf'ulun bihi ne yawwa amma ka san ba wajibi bane ba ai ya zama to sai an jinkirta shi da za ka ce zai da barabtu sai a ce kayi laifi yawwa nawo ma baraba zaidan illa ana ana din nan shine bamiri ma baraba zaidan duk duniya kenan babu wani wanda ya buge zaidu sai ni ashe bugun zaidu yanzu ya zama to an yi hasarin sa ina a ciki na to to a wannan lokaci me ya kamata ya zama to wajaba ta'khiru na'am dole ya yi jinkirin a jinkirta shi fa'ile ɗin yawo to yana ga iya muku na yau kenan ku don muka ce za mu wannan baiti da ke biye karatun zai yawa sosai za mu iya Na'am. Na'am. masra kin masra da yawa kaf wasali ƙasa da yawa mim shadda kin masra amma wasu na cewa kun masra ma eh haka amma dai wannan kin masara din ya fi ya fi kyau ya fi shi hasul shine takaitawa takaita abu cikin abu kaza idan ka ce yanzu ma abin nan ku ma bara ba zai da illa ana aikin aiki ne barbu barbu nan ka takaita shi ne akan ana kawai a duniya ka nuna ba wanda ya bugi zai din nan sai ni wannan shine zahirin maganar ka maganar gaskiya ka faɗa ko ba gaskiya ka faɗa ba kuma wannan wata matsala ce da ba amma dai a zafin maganar ka yanzu kai ka nuna duk duniya nan ba wanda ya bugi zaidu ko a wannan lokacin da ya duk duniya ba wanda ya buge shi zaiwa sai kai shi ne ma'anar har hasur ɗin ka tara wannan aiki duka ka tara shi cikin kanka kawai yauwa ko ka tara cikin wani a wannan lokaci anan nan ya zama ana kiransa munhasir wato huzura fihi al'amal na ato ah, ina ga watakila istisnai kamar ka ce ta yi shi ne ma ai yi shi kasa nau'i ne na hasar eh, yawa ga illan ma eh, saboda haka ba wani damuwa amma dai togo ka ce togo da hausa nan ba toga cewa ba dole ne zai zama abin nan ba dole sai ka tsaya kana dogon bayani wato ka nuna dai ba wani wanda ya wannan aikin ko kuma duk aikin dai wato wannan aikin na balbul din nan duk ka tara shi ne a cikin a cikin ana domin ka ce ba wanda ya yi sai kai sai kace sai kai ma'ana aikin ka tara shi cikin kanka wato toga ce wanda ya kawo hasiri a nan tun daga mai da muka ce shi kansa istisnai ala ne na na abin nan na harkar yana na hasu ina da kace la haula wala quwwata illa billahi to ka kai hasarin dukkan kowa yi hasarin dukkan haulu dukkan karfi dukkan wasu dabaru duk ka tattara su ne cikin Allah billah yawo Arin.